na ji daɗi wallahi ke kin san yadda nake jin ki a cikin raina kuwa ya kake ji na hmm. to talk to me. What is it? Yana da aure kashi. Hadeda. What? Na yadda da shi. yana da nasibi duk abin da ya taba in Allah da sai an cire ba a kansa ina tunanin sai na tafi waje jan jigawa zan samu shi alƙibla ofishin mijina na ga kin fito kuma kin ga dole in tambaye kin ce me ya kawo ki me kika zo nema zai kai kamar shekara daya Allahu Akbar kina so ki ce duk yawan tafiye-tafiye da yake yi tare kuke da shi kenan eh amma wani lokaci kuma muna zama a gidana sai mu yi sati daya just one hell of a human being zarge mugun kulli allake bula <laughs> ba fa zaki da mamu miji in zo tambaye ki ke shiru fa wata maganar ke ta da wata ha na shiga uku ne ka me a haba Allah ya sauke Allah ya kiyaye uwar 'ya'yana, ke tsaya ki jifa akwai wani lokaci da na yi tafiya Nijar siyo didi wow shirin kamfanin Orai Films and Distribution Company Limited. Ingula. Me gida? Ya aka haka kuma? Ke dai bari. Wallahi aikin Allah da wahala yake. Aiko da na fakin da mota na fito. Wuf! Ina fada gidan. Wutar na ce take babba wallahi na shiga na ɗauko yaran nan. Sai wani mutum ne mutumin Allah ki shiga gidansa ya ɗauko wannan rigar ma da ke gani a na wallahi na ƙarya ce kawai mayaudari. Mhm. Alƙibla. ta hotun da kin dawo 'yan mata a zuciya na kake kikin cancanta. makiya masu yin wauta don sai da su ne ake da inganta ina da kima ne kallon yan mata bebe kita ne umma wa mazarata shirya ƙarya ba zai ji kunya da tsoron Allah ba ke ce min yayi tafiya alhali yana garin nan cikin abuja tare da wuta balle ki wace ce ke wanda ke gobe gari ki ba Allah ya baki hakuri kai ma kai me kuke nufi ya wani. ya hakuri ba na baka hakuri ba an ya hakura ba ta tunani ba da ba. irin wannan masifan kyau haka na saka Suna na ramalat na kasance mace mai son auren namiji mai kamala uku ina son namiji mai barkwanci sannan kuma mai tausasa min lafazuzzuka shin zan iya kai labari a fagen soyayyar ramlat kuwa na biyu ina son namiji mai tarin ilimi amma yau kuke tunanin karbuwa ta gurin ramlat na uku zan iya samun namiji ɗan gaye wanda ya iya wanka wanda zai fidda ni kunya cikin mutane shin zan samu karbuwa a wurin ramlet kuwa ramlet ai na gabata miki da kudirina ko na gaya maka wannan kudirin naka ka ajiye shi a gefe ka cire yin daga cikin ranka saboda gani na iska na wahal da mai kayan kara ka haɗu ka iya rayu kana da kyau komai perfect amma matsalar kawai biyu ce Mace ce matsalar. Matsalar bakka da zuzuka. Bakka da ilimin da ni zan amfana, balanta na a samu wasu jama'a gari su matsa. Wannan magana da kika daidai ne. birni zan shiga wajen ramlat lalle ka ce ya kamata a nemo malam nuhu su fare maka rikiya hmm, wai ya ma sunanka ka ce sunana ado haba ado wannan ai rantan biyu yaya ma za a yi a ce kalma ta so zai iya fita daga bakin ka gaskiya kawata wannan farin jinin naki yayi yawa tabbas ilimi a kai na gunki kan shi ne yayo cikas ni da ke a soyayya na kamu da fargaba da jiras ki bi wanda ya dace ba na burin ki zaɓe ni ina da samari su uku wallahi gaskiya har yanzu ba su cika ce yadda muke so <laughs> to ya kamata ki gaggauta neman hujjojin da za ki faɗa ma mahaifinki idan ya tambaye ki ina mai kyautar da zaton cewa ƙubar rayuwa ta itin kare ki a kowane irin lokaci saboda ba da wanda zan je da shi ya fidda ni kunya a matsayina ta babbar yarinya cikin wannan taron. Ba kya tunanin za ki iya ganawa da AA Sadiq? So nake ka shirya farka na wani birthday party saboda in nuna wa duniya yanayin soyayya da ke tsakanin da kai. hannu da kai ba don komai ba kawai don ka ja mutunci a irin kawai na a matsayinka na da dan gaya tabbas ka haɗu ba ƙarya soyayya ta da kai ta wucin gadi ce ya riga ya ƙare this is my final decision da ka get out eh eh ba na ruwan na ko bibi ne wallahi bana jin daɗi ne what's wrong with you na malaria da typhoid idi big sorry hard luck ah jonathan ba <laughs> gaskiya husna duk duniya ban ga wacce tafi ki iya tafiya ba kai an <laughs> da dawi su Alhamdulillahi wa inna ilaihi akin sayan ajin a musu gare su da an faɗa musu abin da ake a sayansu <laughs> sai su ringa ganin kamar tsafi ake yi sauran kwana nan haka sati biyu kenan ki fita a cikin rayuwata ki banna na sha iska mana ce babanmu ba mutu ba kuka binne ni da ba ka gani dama na faɗa miki cewa ni ban yadda ta mutu ba ki shigo wani rage miki hanya ma wai har gaya mun take yayi da na sani da ma ita ya zaɓi husna husna Okay. Ke, eh. ya muka da ke nan? Cewa kan kuma shi Na ce miki me kuma? Baya saki, baya ba sai aure ki. Wallahi mama ni kika haifar washi. Wallahi ni kika haifar washi. Wallahi ba zan bar shi ba. Ko kina so ko ba kya so sai na aure danki gwara ba ki so. Kariya kike ba ki saba da ba haifa miki na ba wallahi. Ba ki saba wane ke daga ina kika so Yana ji yarinyar Haka kawai wannan da mai teka maka. husna ko husna na ce kake masa alluran nan ki bari likitan ya zo mana ai ba ne ce zai masa alluran ba ke kuma kin za ki saka cikin ruwa kai الله لا إله إلا هو الحي القيوم shekara ɗari shida kenan da haɗin aure tsakanina da ita ke barin mota a buɗe ke me ya shigo da ke mota ta ga kishiya ta nan zuwa jabir jabir barka da zuwa lahirka salamu alaikum amu alaikum assalamu ofisa oh, albishirinka goro yau matsiyacin nan jabir za a kawo shi gidana kai ka kai ka kai ka kai to lallai shirya dan ka shege ne wallahi karka damu tukur na bibiye shi na san kuma cewa ba shi da mutunci amma na jira shi nan ne saboda na san cewar tabbas dole alhaki sai ya kawo shi gaskiya ne amma gaskiya ka shirya masu sosai saboda wannan gayan hatsabibin mutum ne hatsabibi ne na gaske lallai ka shirya masu sosai ai mutum ne shi tunda har ya bari aka kama shi to lissafi ya riga ya kare masa gaskiya ne amma dai ka mai da hankali a kansa sosai tukur ba haka ba zai baka kunya saboda tanadin da ne masa har kayan da zai saka na riga na gama tsara komai na ajiye su a tare da ni shi suke jira ya saka su saka wadda za ta yi masa wahalar kwabewa har sai ya shafe wa'adin da aka ɗaukan masa za ka yi mamaki Allah ko? Allah ai personally see to that. bara muka da zaka mama ku to ai ni ba ku ne yau da shigo ban san me zan ce ba ka shigo ba ai za ka sani suna na jebi ban sani ba ko za ku iya faɗa min suna saboda yanzu mun zama yan ɗaki ɗaya suna na kyaure victory Allah kyaure Allah na na lauje general market katiban saman nan ne wannan ya hada kan gadansa ba wannan ba bane sunansa mai malafa kuma katin sa a yana bacci ga idan sa fita ranka ya baci reject kai ka kashe shi ba a kashe shi ne na bacci to me zai hana idan akwai da littafin nasu. ka je 人，你们放，你们放，你们放，你们放。 wannan zaka tashe ni ka katse min kyakkyawan bacci na to ina mai tabbatar maka idan na farka zaki da na sani kuma ka tanadi kuɗin biyan wannan baccin nawa sannan ka tanadi kuɗin sayan likafaninka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 me yasa yana rayuwar shi cikin daula zai mai da rayuwar shi cikin gidan yari har na tsawon shekara ashirin shin ko kin manta shekaru nawa aka yanke masa ne ban manta ba kai ma kakka manta da virus tunda har lissafin sa ya kai sa gidan yari to tabbas shi kai kansa to ya kai kansa yayi me wa zai damfara a gidan yari wannan abu ne mara yiwuwa abubuwan da virus yake duk su yiwuwa ne amma sai a ƙarshe a ga yayu yanzu misali zai idan ke ce virus shin me zai kai ki gidan yari kana son shiga kansa ne kana son na yi lissafi na gaya miki wannan abu ne mara yiwu tsaya tsaya tsaya abu ɗaya ne zai sa jabiru ya je prison yanzu an idea ta bada menene wannan idan har yana so ya ga wani mutum kuma wannan mutumin yana tsari a gidan yari under a very tight security <laughs> zai kenan dan wannan kawai sai ya kai kanshi gidan ne kowane abu yadda yake daban yadda virus shi ke kallon shi shi kuma daban to in ma haka ne me zai sa ya kai kanshi gidan yari me zai hana ba zai tura wani daga cikin yaran shi ba ba mamaki information da yake nema it's highly confidential idan haka ne shekarun nan da ya sunkuya aka dora masa aka wa kike tunanin zai sauke masa sannan bugu da ƙari ramin da ya jefa kansa shin ya kike ganin zai iya fidda kansa <laughs> shekaru ashirin da kake magana kana ganin kamar wasu kaya ne a kansa shi kuma za ka same shi yana ganin shi kamar hula ne kuma maganar ramin da kai baya fadawa cikin rami sai dai in ya tabbatar da cewa ramin irin na kurege ne mai yawan kofofi kenan yawan kofofi yawan hanyar bullewa zai kenan gidan yari kofa ɗaya ce ta nan ake shiga ta nan kuma ake fita <laughs> akwai sunanta bigi da ka inda ba a tunani akwai kofa shi kuma a wurin shi kofa ce to ni dai abin da na sani shine ko da ma jabir shi da kanshi ne ya shirya wa kanshi shiga prison abin da duniya ta riga ta gani shine cewa mun kama shi mun kuma mika shi ga kotu sannan an yanke mishi hukuncin da ya dace da shi don haka ba zan mai da zamansa a gidan yari ya zama matsalata ba domin tsaransa ba a hannuna yake yanzu ba idan ya fito kuma ba na jin zan yi farautarsa domin kama shi abu ne mai wahala kaga kuma ni idan ya fito ko yau ya fito zan fara bibiyan shi kenan duk inda ya je duk abin da yake yi sai na lalata shi tunda har shi ba zai gaji ba to ni ma ba zan taba gajiya ba har sai ya canza sana'a yanzu ka san ma me zan je in zan je in zauna ne na fara tunani me ma ya kai shi gidan yari sannan na san inda zan doshi abin yanzu ta yaya zaki nemo akwai wata yarinya da nake zargi ko menene ya je yi a gidan yari tana da masaniya a ciki na Allah mala ka nemi guri ka kwanta sai wani kai kawo kake sai ka ce wani dan kwaikwayo a ina zan kwanta akan wannan waya zan kwanta idan na kwanta akan wannan waya, ta zan yi bacci bacci bacci na ce ka yi ka nemi guri ka kwanta ko ka nemi guri ka zauna zauna <laughs> na zauna ai gajiya zan yi kuma ina jin daɗi a zama daɗi ba daɗi shine fassarar gidan yari kana nufin ka zo nan gurin ne ka ji daɗi matsalar kenan bambanci na da ku kenan ni na saba da jin daɗi kuma na kan nemo shi a duk inda na tsinci kaina ba a irin nan gurin ba nan gurin duk abin da kake so ba za ka samu ba ni kuma duk abin da nake so ko a ina ne sai na same shi kai kai ba na gaya ma yana barci ba a tashi sa ba kai kake tsoron shi me malfa ne malfa me my pump. so za yi magana ne. kafin kai gangancin sara nan ya kamata ka san ko ni waye ba da ko kai waye domin nan da ka ni daurin rai da rai akai mini saboda haka duk abin da ne maka na aikata banza ya kamata ka fahimta ka tsaya ka fahimta babu yadda za in kwanta akan wannan wayar shi yasa na tashi karbi magana dan Allah dan annabi ka sare ni ba zan sare ka ba har sai na je da ka sani farashin da kanka tifata idan farashin ya min ka sha idan kuma farashin bai mun ba zan daddatsa ka wannan ai mai sauki ne na siya katifar dubu dari dubu dari a gidan uwarwa za ka samu dubu dari a cikin gidan nan baka san ko ni waye ba shi yasa ke tsammanin haka amma zuwa gobe idan dubu ɗari bai shiga hannunka ba adda tana hannunka duk abin da ga dama kai mu ai ba saran ka zan ba amma ka sani gobe idan Allah ya kai mu idan na ji batunka akwai iskanci a ciki a nan zan ma sara ɗari kuma ina so ka gane wani abu ko a cikin gidan firzin dinnan ko a waje babu wani mutum ba wani mahaluki da ya sai kare ka daga sharina, na ko da an fidda kai gobe ina mai tabbatar ma a waje ina da mutanen da zan sa su maka sara ai waje duniya ce mai zaman kanta ni kuma na san lunguna da sagunanta mai nema a waje zai iya shafa shekara ɗari yana nema na bai ganni ba don haka dubu ɗarinka zan baka gobe ba don barazanar da kake min a ciki ko wajenta ba kai wai kai waye ne ya kake yawan cika baki da nuna isa a cikin lamarka za ka sani amma zuwa gobe amma yanzu dai abin da nake so da kai bacci nake ji ka bani katifa in kwanta albishir ɗaya da zan yi maka kawai shi ne za ka ji daɗin harka da ni Allah ya kuta da kai daina mana gurnani zare ta sama Joshua Yoplan. sakona ne ɗan buwa shi alama tambaya akan gayan nan Allah ko Allah na ga zip ya zo ya kira shi sun fita tare to dama zip ya san shi ne a waje ko dai zip ya san shi domin yadda yake girmama shi abin ya yi matukar bani mamaki a cigaba da bibiyar shi Allah dai ya taimake shi kada zargin da nake mai na rainan hankali ya tabbata ya ramu an banza duniya ta cika da neman yadda za a yi kana zama kana bacci ta ce ko ka ina fatan babu matsala gaskiya akwai matsala to fara faɗa min cigaban kafin ka faɗa min matsalar ci gaban shine mun san sel ɗin da yake mun san lokacin da ake fito da shi kofar sel ɗin yake shan iska sannan ana canja masa mai kai masa abinci a kullum very good to menene matsalar matsalar ita ce ba kai kaɗi kake neman wannan information din ba ba kai kaɗi kake farautar alajasan hassan dawo ba ka tabbata ana sa ana bibiyar su sababbin zuwa ne ko kuma sun daɗe a gidan gaskiya sun daɗe ba sababbi ba ne wannan ya nuna alamun cewa kenan waɗansu ne daga waje suka saka su wannan aikin ni ma abin da ne tsammani kenan domin sun daɗe a gidan nan kafin a kawo shi amma ba su fara neman information din ba sai yanzu wannan abin tambaya ne amma abin tambayan anan shi waɗannan da suke neman wannan information din me yasa ba su fara neman information ɗinsa ba tun lokacin da aka kawo sai yanzu bayan watanni biyar dalilai da dama za su iya zama amsoshin wannan tambayar amma yanzu zan samu ya je rika min asirinsu wannan ba komai ba ne ya maganan canja ɗakin ba yanzu ba saboda idan na fara wani motsi na shirye-shirye za a iya samun matsala ido na kai abin da ya kamata mu rika yanzu shine shirye-shiryen ƙarƙashin ƙasa sadi zai zo gobe kai zai nema ok idan ya zo za ku yi magana a kan shirye-shiryen maganar abincin nan sannan kuma ka ce masa ya je gurin dauda ya karbo naira dubu ɗari uku da hamsin dubu hamsin din na security da zai bashi shigo da su ne ok sannan kada ka yi masa maganar dauda har sai ya yi maka ok oga sannan ka gaya wa sadi cewa ya samu kan bera ya faɗa mata cewa injini ba a azumin nafila a cikin watan ramadana idan ta ajiye farilla ta yi nafila ba za a karba ba kuma akwai horo mai tsanani